ciwon ga aiki gadon shi kuka yi kalangu ni ban gade shi ba shi aka ce in kana son kayan ka na gargajiya duka duk abin da ya tarbi gaban ka kana iya ka yi aiki da shi saboda can ni duma nake kadawa yanzu kuma ina buga duma ina buga kalangu ka gani kalangu yana buga ganga ga ta can kana gani duka aiki na ne kalangu shi ma wanga da ka gani duka na iya shi inda na koyi kalangu garin arzita na koyi kalangu ga wani ana ce mai mati mati na guli shi ne ya fara koya mana kalangu amma da na koma maradi to da Allah ya tashi taimaka ta sai wani samu wani wani orkes da ana ce mai orkes goruba ana ce mashi Abdullahi Yakuba tun an katurban sisi muke cikin garin ga in na zama mai kuɗi orkes goruba ya kawo ni garin ga in na zama mara kuɗi orkes goruba ya kawo kawo ni garin amma kan busa harkar duma da kalangu ne ya kawo ni busa harkar kalangu lalle alhamdulillahi mi za ku iya ce bisa albarkar wanga aiki na gode tunda na koya ma mutane kwarai nasaru sun zo na koya masu japanese sun zo na koya masu eh, espanyol sun zo na koya masu harkar kalangu sai in ce alhamdulillah na ci abinci bisa harkar kalangu ba ba ko iyaka kuma habbasa yanzu ma muna ci inda ya gare ga lahiya Allah ya ba mu tsawon kwanuka kuma na gode matasa kuma awon da ke bukata ka kayan gargajiya da Allah su hamzarta su zo ni kalangu ni duma ni ganga ni jambe duka mai so ya zo shin akwai wata kungiya da kuka taba damawa da ita? Studio Kalangu su ne suka gane ni ina tare da wani orchestra wanda ake cewa Studio Shop Shop su ne suka zo suka gani muna repetition suka ce tunda za a bude Studio Kalangu kai ne za ka repete kai ne za ka ba mu sunkin Kalangu sai Allah ubangiji Allah ya bani husa'a na buga duma da Kalangu gaba ɗaya to yanzu sunan Kalangu ne ya ta Studio Kalangu yanzu da ka zo ka ce Umaru mai duma sai a ce ma a Umar Studio Kalangu. studio kalangu yanzu wanga aiki cikin ƴaƴanku akwai magada ban da ɗani ban da ɗaɗiya ta guda ce kuma ta yi armi to lalle akwai ɗan kanwata shi nan kusa gare ni gurmi ne yake koyo da kalangu